Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu auren a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya ha kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsin. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa ministan harkokin wajen kasar Faransa Jerem Colomb ya kammala ran gadin kasar Nijar a garin Agadez sai kuma ƙungiyar ci gaban harkokin Fulani da ta nemi jihohin da suka sa dokar hana kiwo barkatai da sake shawara kana muna dauke da shirin da rashin tayi na sanu Garba sai baban Jibrin da zai shigo da shirinsa na sharhin jaridun Najeriya. Sai sakonnin da ku masu haro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mala da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na binciken ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin kamfe na trump a zaben shekarar 2016 da kasar rasha da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murdiya ga aikin binciken trump ya ce mai yasa kwamitin mala ke aiki da rikakkun 'yan democrat goma sha uku waɗanda aka san su cika cikakkun goya bayan hillary ne amma kuma babu wani ɗanin republican ko ɗaya ya ce a cikin wannan lokaci kuma an ƙara wani ɗan jam'iyyar democrat ɗaya shin wannan adalci ne amma har a yau babu wata alaƙa da haɗin baki da aka gano trump ya faɗi haka ne a cikin ɗaya daga cikin sakonninsa na twitter a ƙarshen mako da yake tunawa da nasarar da ya yi a akan abokin karawansa hillary clinton da kuma yadda yake yi wa binciken kallon hadirin kaji da aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa sai dai trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci mala cikakken ɗan jam'iyyar republican ne kuma a amurka ana masa kallon lauya da babu ruwansa da siyasa a aikinsa wanda bincikensa a kan kamfen trump ke samun goyon baya daga 'yan jam'iyyar democrat da wasu manyan jam'iyyar republican waɗanda suka bayyana goyon bayansu akan yadda malam ke gudanar da binciken nashi yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiya lahadi na talbijin sakamakon farko da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a rasha sun nuna shugaba vladimir putin ya lashe zaɓe a karo na hudu da kashi 75 cikin 100 ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowanne daga cikin abokan takararsa daga masu aƙidar kwaminisanci da kuma masu ra'ayin 'yan mazan jiya baki ɗaya putin ya kwashe shekaru goma sha takwas yana shugabancin rasha ya yi wani jawabi a gaban dubban magoya bayansa a dandalin da ake kira minisnaya da ke kusa da fadar Kremlin a daren jiya Lahadi. Shugaba Putin ya yi bawa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga kuma ya ce wannan ƙungiya ce babba ta ƙasa ya ƙara da cewa muna tare da nasara. da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a zaben shekarar 2030 shugaban na rasha mai shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan ba a ce kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na cika shekaru 100 putin ya faɗa ya fafata ne da mutane bakwai amma babu wani ɗan takara da ya zama masa barazana an yi hasashen sauran 'yan takarar da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talbijin da kuma wani ɗan kishin ƙasa dukkaninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kurdawan syria sun yi barazanan ƙara kaimi a yakin sarika noke bayan da sojojin turkiya da ƙawayensu na syria suka ƙwace ikon garin afrin da ke arewacin syria wanda tungarar kurdawan ne wani babban jami'in kurdawan usman sheikh isa ya ce dakarunsu za su ci gaba da hana dakarun turkiya sakat a garin ya ce dakarun za su kai hari ne a kan turkawa abokan gaba da ƙawayensu sojojin haya a duk kowane lokaci da za su samu sukunin yin hakan sojojin turkiya da ƙawayensu na siriya sun kafa tuta a tsakiyar afrin a jiya lahadi suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan ba su samu wani wata turjiya daga mayakan sa kai na kurdawan ba waɗanda ake kiransu people's defense unit ko kuma pdu a takaice turkiya tana kallon ypg a matsayin bangare na kungiyar ma'aikatan kurdawa ko pkk a takaice kungiyar sarikano kenan da take yaƙi na kafa ƙasar kurdawa da za ta kunshi wani bangaren turkiya turkiya ta ayyana pkk a zaman haramtacciyar kungiya kuma tana kallonta a zaman kungiyar 'yan ta'adda a halin da ake ciki kuma ana samun yawan cin zarafi da lalata da mata duk na daga bangarori biyu da suke fafatawa a siriya ta wajen amfani da mummunar ɗabi'a wurin tsoratarwa na fararen hula da kuma kaskantar da mata da kunyatar da su da suka fada hannun su masu yakin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton kammala ziyarar ministan harkokin kasashen waje na faransa wanda ya kammala a jamhuriyar nijar ga kuma haruna mamman bako da karin bayani a cikin wannan rahoton ministan yana tare da rakiyar 'yan majalisun dokoki na kasar faransa su takwas da jakadan kasar faransa a jamhuriyar nijar da masu bashi shawara a fannin tsaro ministan ya iso a garin agadas ne domin tantamnawa da hukumomi na bariki da na gargajiya da kungiyoyin farkula da na mata da matasa da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki a kan sha'anin kwararar bakin haure gwamnan jihar agadas malam sadu saloke ya yabawa kasar faransa bisa jan kokarin da take kawo wa jamhuriyar Nijar domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasar kamin ya ci gaba da cewa. Ya kai minista muna kira gare ka domin a ci gaba da tallafawa wannan kasar musamman jihar Agades domin cike gibin tallafin da kuka yi alkawali domin yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan zai tabbatar da kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar. et durablement la calme dans cette région. A nasa bangaren ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da jerar Colomba a lokacin da ya ɗauki magana sai ya ce. Euh, euh, na fahimce ku domin wannan sha'anin na kwararar bakin haure na kawo kuɗi a wannan yankin haka ma yana baiwa matasa harkokin yi sai dai safarar bakin haure na sawar waɗannan matasan da ke barin ƙasashensu da gidajensu faɗawa a cikin halaka walau su rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma su rasa rayukansu a cikin ruwa. Tarayyar Turai dai ta yi alƙawalin tallafawa matasan jihar Agades da har yanzu ke jin kaifin dokar nan da ta hana safarar bakin haure kamar yadda Malam Attahir Adam Maga takardar ofishin gwamnan jihar ta Agades inda ya ƙasar Faransa ta yi kuma ta yi alƙawarin yin ayyuka na kawar tallafi tallafi ga wannan jihar. Kun san da cewa akwai waga babbar kin da za a yi ta wuta musamman wannan faransh ita sarabin ta ina European ta sarabi. Akwai proje wanda sun kai wanda Bremen shi ma aka samu shi hannu wannan proje kin kai har ma yara wanda suke zaune ba su yin komai sai sun samu wani abu insha Allah. Daga cikin mutane dubu shida da hukumomin jihar Agada suka yi raskwana da ya kamata a kawo musu agaji cewa da waɗanda can baya ke sana'ar safarar bakin haure 250 ne kawai suka ci ci muriyar shirin abinda ke sawar kungiyoyin farar hula na jihar ta Agadez cewa har yanzu da sauran zomo kaba. Ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da shirar Colomb ya kammala ziyarar da zuwa ta gani da idanu a cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da karɓar bakin haure da Organisation International de la Migration oem da kuma fadar mai alfarma sarkin Agadez Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya ya Amurka. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja hamani aboki. To kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. wannan doka da aka yi banda haddasa fitina ba da zub da jini ba da ta da hankali ba ba abun da za ta yi to in ka hana makiyayi wannan sana'a na kiwo bayi da abun da zai ci to daidai ka da ka tona kabari ka ce taho da 'ya'yan shi da jikokin su a binne su ka san ku ba wanda zai yarda da wannan muna kiran gwamnati tare da wayannan jihohi su sassauta su dubi cewa mu Najeriya ne dika a halin yanzu ko waɗanne irin matakai kuka ɗauka ita wannan kungiya muka zo muka kai karan gwamnatin Taraba a ita High Court na Taraba akan hana wannan kiwo da ko mutanen mu da aka kashe muka sake zuwa muka rubuta ta ma gwamnatin tarayya muka ɗauki professor na law wato Yusuf dan kofa shine yake shugabancin lauyoyin mu wajen lawyer guda bakwai aka tafi kuma kotun Afirka ta yamma wato ECOWAS muka sake yin karan gwamnatin Taraba na kashe mana mutane da hana kiwo muka kai kuma karan gwamnatin tarayya da ta gaza ba da jami'an tsaro da za su kare mana mu. har yanzu muka sake zuwa kuma muka tafi kotun duniya wato wanda take hek. Eh, muka muka kare yanzu muka karan gwamnatin Taraba akan kashe mana mutane da batun kiwo muka yi karan gwamnatin tarayya akan rashin kare mutane mutanen mu da bata yi ba kuma muna neman diya na dola da miliyan biyu. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya to da fatan za a dan gawarce mu na dan wannan matsalan na'ura da muka samu yanzu a jijjige da wannan kafin mu ci gaba mu biya ta Kano mu shige Niger sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo ijja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ziyarci a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar da ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru To Allah ya ji kan Abubakar Ladan. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. daga nan birnin washington dc ne salo garba ke farin cikin gabatar ku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna tare da bakon namu malam yushau aliyu akan shirin nan na babban bankin najeriya na takaita yin amfani da tsaba a harkokin kasuwanci a kasar makon jiya malam yushau aliyu ya fara mana bayani akan alfanu wannan sabon shirin da kuma illarsa ya tsaya ne yayin da yake cewa duk waɗannan kashe kaso na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan amurka ai kun fi kowa cin cin moriyan wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katin ka ne credit card ka je ka yi kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi to amma a cikin mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa da waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna to tunda suna mu'amala da banki eh. dole ka je kai ka a banki to yau zai ɗora daga inda ya tsaya masu mu'amala da banki ne abin zai shafa yanzu masu mu'amala yau masu mu'amala da banki ne saboda ba yanda za a yi takaita kamar cashless policy a takaita zirga-zirgar shi ya zamana cewa a karkara kana can da a karkara ka sai da dabban ka eh, da ka sai da dabban ka kudin ka nan sai kuma a takaita abin da za ka yi da shi a takaita ita gwamnati akwai policy dinta na samar da kuɗin shi shi kanshi da ka ganci a ka eh. idan gwamnati bata samar da shi ba kuma babban banki bai samar da kuɗin ba to baka isa ka ganshi ba ai eh, akwai mai samarwa to dole ne akwai kuma mai kula da abin da yake samarwa amma wajen kula din shine aka sha bamban tsakanin tattalin arziki wancan da wannan saboda kowanne za ka duba ka ga ina ne ya dogara to amma idan aka samu wannan tsari mm. dole ne a kasa shi kashi kashi a fahimta da tsarin da kuma irin abin da tsarin ya gani a cikin tattalin arzikin kasa mm. idan ya ga cewa dole za a bude ilimin ilimin sanar da mutane a karkara to eh. dole a samar da microfinance bank a ƙananan bankuna da duka waɗannan karkaru kuma su karbi kudade a hannun mutane sannan su bankuna su rinka ilimantar da su eh, cike cikin ƙungiyoyin su na abubuwan da ya dace kuma misali eh. wannan ilimi ai da tun da aka kawo wayan salula ai eh. ana tunanin kan mutanen ƙauye ba za su iya amfani da shi ba saboda ba su da ilimin da za su amfani da wayoyi amma yanzu kowa har tsohuwa a ƙauye takan ce ku samun alama kaza a suna kaza in ka kira za ta ce wani saboda an ilimantar da ita an kuma kai ilimin daidai da fahimtarta to shi ma kuɗi dole ne sai an kai tunda kuɗi dole zai fita ne daga babban bankin ƙasa ya je eh, bankunan kasuwanci sannan ya je ƙananan bankuna sannan ya tafi hannun mutane to mutanen nan kuma don su aka yi abinda ake cewa money supply 2 wanda ita banki ta kan samar lokaci-lokaci mm. dole ne wato sai an kiyaye saboda abin da yasa ake kiyayewa saboda duka tattalin arzikin ƙasan yana da bukatan ya san shin naira biyar biyar biyar biyar guda nawa ne a cikin tattalin arzikin ƙasa kuma suna ina kuma me aka yi da su kuma eh. me aka samu abin da aka yi da su eh, eh, to ah, kaga irin waɗannan bayanai dole ne sai an kiyaye eh to madalla menene menene rashin alfanun irin wannan shirin da ake son a yi eh to alfanun shine su hukumomi za su yau su hukumomi matsalarsa shine matsalar matsalarsa na farko shine su hukumomin da suka samar matsalarsa farko shine an samar da shi kowa ya fahimta da tsarin shine na ɗaya. Wato ya kamata a ilmantar da mutane. Ya kamata a ilmantar da mutane shine matsalarsa na farko saboda idan ni na fahimta wancan ya fahimta waɗancan sun fahimta sannan kuma za su ba da goyon baya na ɗaya hmm. kenan na biyu dole a duba kasuwancin mutane da abin da suke bukata. matsalar da ake samu za ka iska mutum an ba shi limit na naira dubu ɗari da hamsin a cikin account ɗin shi mm. amma kuma an ɗora mishi charges to charges ɗin nan da aka ɗora masa saboda ba a kula da karfin kasuwancinsa ba zai shafi abin da yake sayarwa a cikin tattalin arzikin ƙasa. Yawwa wannan da kuma yanzu akwai shirin cewa idan ma za ka karbi kuɗi da yawa tsaba da yawa za ka biya wani haraji in kuma hmm? ka kawo tsaba da yawa za ka ajiye a asusunka za ka biya wani haraji me yau hujjar wannan eh, to an shi da matsalan matsalan tsarin kenan kamar da ke ƙoƙarin fahimtar eh. idan ka ba duk abin da ka caza domin ka mika ma gwamnati wannan kuɗin to zai koma kan farashi ne wannan hawan farashin da ake ta kuka da shi to fa zai ta ci gaba da girma ne kuma kuɗaɗe waɗanda za ka kawo tsaba da yawa a ce hmm. maka sai ka za a caje ka kuma kuɗi in ka kawo cikin banki to shi ma zai sa mutane su ci gaba da ije kuɗaɗen a hannunsu wanda tattalin arzikin abin da ake bukata ba za a same shi ba. To, idan kuma kana son tsaba ce kuma sai ka biya. yawwa to kaga duka waɗannan abubuwan matsala ne ga tattalin arzikin ƙasar saboda idan ka auna dawa dawa ke kai ma'aikata dai gaba ɗayan su ma'aikata ma'aikata ba sa kai kuɗi banki. Eh, yan kasuwa ne wanda suke sai da atamfa, suke sai da goro, suke sai da kaza. To idan ya duba cewa sai idan ya kai sama da miliyan goma to za a caje shi kuma wani abu. To kullum inga kuɗin a hannunsa ba zai kai cikin bankin ba zai iya saboda wannan to kuma tattalin arziki ya yi hasarar wannan kudade hawa hmm. biyu na farko ya kamata in kudin ya shiga banki ya kirga kudin in ma zai ba da aran su ne ko da na awa ashirin da hudu ne ya bayar ya ciri ba to ba zai samu wannan kudin ba suna can an jibge su ba sa haifar da komai saboda tsoron saboda tsoron biyan haraji ko ya kware daga shi saboda tsoron biyan haraji sannan shi kuma ije kuɗin nasa tattalin arziki yana cikin haɗari idan aka yi gobara saboda kuɗin da duk aka kashe aka yi kowane naira ashirin akan nawa ake yin ta to sai amma aka gobara sai miliyan ɗari ya ƙone to kaga banda kuɗin da ya ƙone gwamnati ta yi hasarar kuɗin da ta yi shi ta yi a hasarar abin da kuɗin zai samu a cikin tattalin arziki mm. duk saboda rashin kiyaye kawo kuɗin inda zai samu kyakkyawan ajiya ko kuma kyakkyawan mu'amala ko kuma ya ba da gudunmawa mafi kyau. To madalla, ashe gwamnati tana da jan aiki kenan. Eh, eh. kafin a cimma nasarar wato aiwatarwa za ta iya aiwatarwa amma cimma cin burin tsarin shine mm. sai an yi aiki da ilimi da kuma basira sannan kuma an yi aiki da alkaluma na zahiri wanda aka kawo saboda dole ne a san mutane nawa ne suke da account a banki kuma kowane irin mutum mutum nawa ne capacity ɗinsa yake bukatar naira dubu ɗari akwai wanda baya neman dubu ɗari a rana akwai wanda yana neman in an bashi miliyan ɗari ma zai ɗauka saboda haka ko sai dai a auna daidai ijiyar mutum mutum a percentage kaza na abin da ya aje na kuɗi to za zai iya ɗaukan zai iya yin kaza da kaza na mm. percentage na wannan saboda duk ɗan Najeriya ba a zama ɗaya ba in ka ɗauki ma'aikata gaba ɗayansu don an ba su cire naira dubu ɗari ɗari misali ma'aikata ko na jiha ko na gwamnatin tarayya ko na ƙananan hukumomi aka ce kowa ya limit ɗinsa shine naira dubu ɗari ɗari to mutum nawa ne albashin ya kai dubu ɗari. Kwarai eh, ba su da yawa. Kuma kwana nawa za su cire dubu ɗarin. Mm. to amma idan aka koma wajen 'yan kasuwa aka ce duk ɗan kasuwa wanda ya ije kaza zai iya cire percentage kaza to wannan shiri ya fi tsari saboda shi ɗabi'ar mutane ake kallo da kuma mu'amalarsu da kuɗi in ka kula ai gaba ɗaya a mu a wannan yanki misali Najeriya har yanzu mu san ainihin dalilin menene ita wai neran nan kuma wai neran nan namu ne ko na tattalin arziki ne to duk mutane kawai suna ganin kuɗi nasu ne saboda haka su suke da damar su yi abin da suka ga dama wanda kuma shi kuɗi takardar kuɗi ba haka take ba kuɗi kawai ya biya maka bukatan ka ne in ni na samu naira dubu ɗaya to ne bukatar dubu ɗaya nan shi ne nawa sai kuma ta koma hannun wani shi ma ke mishi bukatar dubu ɗaya nan ko ta da ɗari biyar ke masa ta wuce to haka kuɗi yake to dole al'umma da hukumomi su zauna su san ya mutanen ƙasar suke mm-hmm. mu kuma me muke nema mu samu sannan kuma wani lokaci lokaci za mu kawo kuɗaɗe sababbi da kuma irin wasu irin kuɗaɗe ake cikin tattalin arzikin kasa. Eh to to madalla. Jama'a karshen firar kenan sai mako mai za idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi kashe su ta hanya Idan da ka sami kuɗin ka sha wuya ka sami ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. To yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar the nation jaridar kuma da toronto fadar shugaban najeriya muhammadu buhari na bayyana dalilan da ya sa shugaban kasan ba zai bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman shugabancin kasa ko akasin haka da wasu ke bukatan ya yi ba jaridar the nation ya ta ruwaito mai baiwa shugaba muhammadu buhari shawara kan harkokin yada labarai mr femi adeshina na cewa yanzu haka akwai wasu masu neman yi wa najeriya zagon kasa da suka kasa suka tsare kuma suke saurari ko shugaba muhammadu buhari buhari zai nemi ya tsaya ko kuma aka san haka abinda kuma suke jira shine zai ba su damar ko dai su yi wa kasar zagon kasa ko kuma dai su wasa wukansu tare da neman yadda za su ci gaba da kassara najeriya gwamnatin jihar kebbi ta aurar da zaurawa ɗari wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da leadership jaridar ta ruwaito gwamnatin jihar kebbi tare da haɗin gwiwa masarautar argungu a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin argungu alhaji samaila mera cewa sun aurar da zaurawa kimanin ɗari 'yan majalisar wakilai na karɓar naira miliyan goma sha biyu a duk wata wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar the punch jaridar dai ta ce binciken da ta gudanar ya gano cewa akalla naira miliyan takwas zuwa miliyan goma sha biyu ne kowane ɗan majalisar wakilai ke karɓa a duk wata a matsayin kuɗaɗen gudanar da harkokin yau da kullum da suka shafi mazaɓarsa rahoton na jaridar the punch da ya zo ne a daidai lokacin da wani ɗan majalisar dattijai sanata shehu sani daga jihar kaduna kaduna ya ce 'yan majalisar dattijan na karɓar naira miliyan goma sha uku da rabi a duk wata rahotanni dai su nuna cewa 'yan majalisun dokokin najeriya na ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisun duniya da ke samun albashi ko alawus alawus mai tsoka duk kuwa da halin ni'asu da talakawan ƙasar ke ciki an zaɓi wani ɗan najeriya a matsayin ɗan majalisar dattijai a ƙasar italiya wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da tribune jaridar dai ta ruwaito cewa an zaɓi mr tony ewo gobe a matsayin dan majalisar dattijai a kasar italiya wanda kuma ke zama baka fata na farko da aka zaba a wannan mukami da najeriya wanda ya tsaya zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar 'yan mazan jiya ya shafe shekaru 25 a wannan jam'iyya kuma kamar da ya ce wannan ya nuna cewa jam'iyyar su ba ta kyamar baƙi ko kuma wani jinsi a ƙarshe sai jaridar daily trust jaridar kuma da turaito hukumar tsaron cikin gida na farin kaya civil defense na cewa ta tura dakarunta 200 250 domin gadin makarantun sakandare a jihar adamawa babban kwamandan hukumar alhaji muhammad gana shine sanar da hakan a ziyarar da ya kai kananan hukumar gumbi da kuma hong a cewar kwamandan dai yana ziyartar makarantun ne domin bin umarnin shugaban kasa da ya bada umarni ga rundunar da tura jami'anta domin gadin makarantu da ke yankin kudu maso gabashin najeriya yankin kuma da ke fama da hare-haren 'yan kungiyar boko haram inda ko a kwanan nan suka sace 'yan makaranta da goma. goma a jihar yobe karshen sharhin jaridun namu na wannan safiya kenan baban hijibin murai amurka daga lagos to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka yi komuna. Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Muhammadu a garin Gatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar New York. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga Isuhu da makwabtanmu Najeriya Chad Cameroon ina roƙo a gare su da su yi adalci akan wannan jami'an tsaron da ke kawo man na kasashen waje. Ina roƙon al'umman kasashen mu mu ba kasashen mu addu'a Allah ya tona mana maki makiyanmu Allah ya tuna asirin su assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika sunana da Allah mai da jihar Neja Najeriya ina kira ga gwamna jihar Neja Alhaji Sani Bello don Allah don Nabi kudin da aka kara ga ayyukan da aikin da ake yi ma mara lafiya asibiti ina roƙon shi don Allah don Nabi a rage wannan kuɗin yayi yawa saboda talaka ya samu sauki Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka sunana Usman Warji daga karamar kuma jihar Bauchi to gaskiya yau zan ba da ra'ayina game da wannan rikicin da yake faruwa a taraba aka kashe fulani aka ringa fasa majan mata su yan uwanmu fulani to gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin a kawo wannan ƙarshen lamari. Salamu alaikum. Sunana Malam Jihar Ɗan Barkon daga jihar sokoto kamar hukumar mulki ta illela ra'ayina shine bala yana son in isar da sakona akan a gwamnatin jihar sokoto a ga ta dubi mutanen jihar sokoto a ƙauyen jihar sokoto ƙauyen jihar sokoto da a taimaka musu da hanyoyi na mota domin more ma moriyar demokradiyya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To mai magana Bala Oro da ka kafaɗi katami ɗan Najeriya mazaunin jamhuriyar da ne a garin Kwatano. A gaskiya abin da shugabanninmu ke yi a karamar hukumar mulkin silame gaskiya wannan abin ba daidai ba ne don allah don annabi muna kira ga shugabanninmu don allah don annabi ko dan wani abu ne ya kamata su diba mu ma mu san abin da aka ce roman mu san abin da ake ce mu roman demokuraɗiyya To da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. sanatocin amurka biyu sun kara a jiya lahadi game da mutane biyu da shugaban amurka donald trump ya zaba wato mike pompeo da daraktan hukumar likin asirin amurka wato cia ya zama sabon sakataren harkokin wajen amurka yayin da jina haspel za ta karbi ragaman iko a hukumar ta cia idan har majalisa ta amince da naɗinta. haspo za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci hukumar cia a tarihin hukumar na tsawon shekaru 70 Senator Lindsey Graham mai wakiltar jihar Carolina ta Arewa ya yi hasashen duka mutane biyun za su sami amincewar majalisar dattijai. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku su abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman salomon abu da ya ba da umarni da injiniyan mu john ellison da baba kuma kere da ya taimaka domin gabatar da shirin ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya